بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن نعم قل أذن خير لهم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء جماعة تفسير القرآن من جرمى وأن رانا ta goma sha biyar ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu da da dari hudu arba'in shida. lissafin nasara yan mishan yau muna muna goma sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da da biyar. bayan Allah dai suna nan suna ta aiko marayu da gudunmuwa Allah ya saka muku da alkhairi ya Allah ka kalli wannan hidima da bayin Allah ke wa marayu wahalar da ake ciki amma mutum ya samo kuɗi ya hana iyalansa ya ba maraya wannan yana nuna alama ta ƙarfin imani Allah ka kalli wannan sacrifice da wayannan bayi naka suke yi Allah ka sassauta mana azabar da ake sha a Najeriya wa alhalu da ake sha a Najeriya Allah ka kawo mana sauƙin su masu satar mutane Allah ka shirye da su a tarbiyyar wannan aiki idan ba za su shiru ba Allah ka tattara su sai su can karshen duniya da ba za su cutar da mu ba ya Allah matsala da ake samu ta tashin farashin kayayyaki Allah ka ƙara wuka da ita muna kuma godewa Allah Allah yana karɓar addu'o'i mu abubuwa sai kara kyau suke yi farashin kayayyaki har yanzu yana yana sauka duk da dai talakawa ba su gama gane haka a kasuwa ba sai a ce fulawa ta sauka amma birni ba zai sauko ba akwai gaskiya a cikin wannan magana ba gaskiya a cikin wannan magana Tunda fulawa ta sauka da biredi da cincin da fanke ya kamata su ma da tsaya-tsaya sauko da kayayyaki manomanmu da suka yi noma ya Allah idan sauki da ka mu za su yi asara ka bude musu wata kofar da zaka maida musu da arziki su amma ya Allah ka sa abinci ya sauki a Najeriya ka ƙara sassauto mana da shi ya Allah naira ta fara motsawa ta fara dagawa sama dala ta fara dunguro. Allah ka ci gaba da dunguro da dala ka ƙara daga darajar naira mai ta yin ayyukan alkhairi Allah zai tausaya mana Abdul Basit Sa'ad Abdul Basit Sa'ad ya yi ko marayu gudun murkuri naira miliyan daya Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka wa sa albarka kai wa iyayensa albarka kai wa sa albarka da mu da shi Allah ka kaddara mana shan ruwan alkawsara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin alkiyama Sa'idu of Bade Adamu a ah, Sa'idu of Bole Adamu ogbole adamu to sa'idu ogbole ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu allah ka saka masa da alkhairi allah ka wa iyayensa albarka allah ka wa asa albarka allah ka bari asa da shiga cikin dukiyar shi daga ran sai malam ya haya ya kubu ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari allah ka saka masa da alkhairi allah ka wa dukiyarsa albarka ka wa iyalansa albarka daga nan sai adamu malamai abubakar ya yi koma rayu gudun murku da naira dubu dari. allah ka saka masu da alkhairi allah yi wa duke sa albarka yi wa iyalin sa albarka ka tsara shi daga kowane irin bala'i mahadi shehu abdulmalik mahadi shehu abdulmalik ya aiko gudun gudunmuwar kudi naira dubu dari. allah ka saka masu da alkhairi allah ka yi wa sa albarka ka yi wa sa albarka ka tsare shi da muguji da mugu gani da baka kaddara alhaji hayatu magume alhaji hayatu magume da uh, Limited ina ji shi kuma da sunan kamfani ne wayannan su biyu sun haifo mana gudunmuwar kudi nera dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari ya Allah wannan bawan Allah alhaji hayatu Allah ka masa albarka sai sa albarka wannan kamfani na Pagatech wannan kamfani na Pagatech limited Allah ka masa albarka ka kara musu jari da inda za su sa jari su su samu riba ta halal Allah ka gwada musu da inda za su zama gudun su a yi asara albarkar sadakar da suke wa malayu Allah karka bari sa kudin su cikin asara wasu mutane su bi sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ishirin ishirin naira dubu arba'in wasu su hudu sun aiko da dubu goma goma dubu arba'in wata baiwar Allah ta aiko da dubu goma ya Allah gaba ɗayan su waɗannan duk kafin su Allah ka tattara su ka bula su a danna fizar su ran tashin alkiyama daga nan akwai mutanen masallaci kuma aiko da naira dubu goma sha bakwai da ɗari hudu wasu bayan Allah da masu taro da sisi ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyar sun hada marayu gudun burburi naira dubu ɗari da ɗaya da naira ɗari biyar dukkan waɗannan ya Allah ka san su Allah ka raba su da talauci Allah ka bude musu kofofin arzikinka idan akwai goro a ciki Allah ka bashi gangare na yarinya ga ta jawiri ga ta jadiri ka ji wani goro a ta amin ya Allah akwai goro a ciki kamar bari azumi na ya wuce sai ka bashi amarya amma a haɗa masa da ɗakin da za ta zauna da akwati mai taya injiniya mahmud abadan injiniya mahmud wani injiniya mu a nan masallaci kenan injiniya murari injiniya mahmud abadan ya yi koma da ya gudun murkudi naira dubu hamsin allah ka saka masa da alkhairi allah ka kara masa kaifin kwakwalwa da kaifin basira Allah ka kara masa kwastomomi masu albarka jumlar abin da aka tara wa marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da hamsin da takwas da naira ɗari tara yawa miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da naira dubu hamsin da takwas da naira ɗari tara Allah ka saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna da ta zama kuma mu ranar tashin kiyama kullum kamar yadda nake faɗa duk wanda yake so ya kwamtaka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdaus ran tashin alkiyama to ya taimaki maraya hanya mafi sauki da ake samu kwamtaka da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana laifukan mu yau ma kaman jiya naga Dr. Abubakar dan tsoho muna tare shi a wani wurin MD Allah ya kara wa rayuwa albarka sannan naga ga mu kuma dan mu duk wata ya ka kawo zai ya karba alhaji hayatu muna tare da shi a nan sa'adu awal a takbir eh, Don da ka bashi in ka bashi kanin mu munkar ba an ka bashi dan mu ma sai mu haye kujerar iyayen kuma mu yi burtisi kuma ta zauna duk wanda ya san izalar jihar Kaduna ya san wa ake cewa Alhaji Sa'adu Awwal kuma ya san wanda ake cewa Alhaji Atiku Awwal wayannan biyu idan baka san su baka san izalar jihar Kaduna ba wa da kani ne haka Allah ya musu albarka ya musu arziki ya musu dukiya kowane a cikin sira da hotel alhaji a cikin awar shi ya fara gina babban hotel duk taron kungiya nan za je a bage-bage in nace zamu je ma na yi karambani manya-manya mu nake magana nan ake zuwa a taro nan za a tattauna sun shaga makar mai kara, sun shaga kuma musa sun shaga habibu haya kaura sun shaga mamar rabu daura da sauran manyan maluma a ta hidima a wajen aikin addini ya samu accident Allah ya karbi rayuwarsa Allah ka karbi shahadarsa Bahauddin Hotel shi kuma abin nan Alhaji Sa'adu Awal shine mai Madina Hotel mai Madina Hotel to daga nan sai muka yi kaula muka dawo Madina muka sake mamaye wuri. a nan aka kai zana kuma ake zana har yau shi ne shugaban izana na jihar kaduna wanda ya rasu daga nan su mustapha imam da rakan agaji da sauran abokan aiki suka sake ɗauko alhaji shukur isa aka dora shi akan kujerar ya yi iya ba su kokarinsa da cizo allah ka masa albarka shi ma allah ya karbi rayuwarsa kamin ya rasu shi wasiya ya ce daratarsa da agaji na jiha yana wasiya ya zama shugaba a bayan saboda hajji ɗancinsa da ya gani a lokacin da rantar matashi ne ana lafta masa izala wallahi zai tsofa yanzu ka gan shi aka nuna maka daga sannan aka ba shi shugabancin izala aka je maka shi ne wallahi sai kai daga kai ka gane shi saboda ya batin izala kablan mashi izala ta masa furu-furu tun kamin lokacin furu-furu yayi Allah ka gafarta mana ana rama muna cikin suratul tauba ina muka kwana ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن يا نجري والأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم wato munafiki yana da matsala tauba ta tona masa munafikai asiri Allah ya ce wa minhum akwai daga cikin munafikan nan man yu'zin nabiyya wanda yake cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda zaka cutar sai annabi da rashin mutunci kenan cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya cike cutar da annabi waye yaquluna na ji suna cewa kuwa uzur ai shi annabi kunne ne me sike ne bi shi annabi kunne ne bai gobi komi sai abin da haka ya mashi bai gobi sai abin da mashi wannan cutar da shugaba da kuma cutar da shugaba bane to duk inda fuka suke haka suke in munafiki ya sha munafurci ya koshi to inda zai fara kai attack shine akan shugaban musulmi daga hanyar kuma shi ne nuna shugaban bai da tasiri shugaban bai san me yake ba wasu ne a kusa da shi ke kontrolin ɗin shi ta abin da ta gaya mashi da kaji mutum ya kalli shugaba na addini ya ce ai bai iya tsira da komi ai su wani ne suke juya shi ai sai abin da suka bala sai control kada ka tambayi kowa ba za ta ce kada ka tambayi kowa menene ba za ta ce sahabbai da suka fara a cikin sun zama da sahabbai aka fara wannan munafikai da suka shigo cikin sahabbai su suka fara wannan suka ce manzon Allah ya shi kunne ne ai kun ka sai abin da aka gaya masa ko to haka yake shi bai rike ko bai da wani tasiri na shi ai sai abin da suwa da suka gaya mashi ai suwa da ke rike da tsiyar sai abin da suka faɗa ai shi bai iya tantance magana da aka kawo mashi to munafikai kenan ayi a musulunci in Allah yana son shugaba da alkhairi sai ya bashi wazirai na gari ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene aikin su aikin su shine idan ya manta wani aikin alheri da ya kamata a yi to waziran da nagari sai su ne sai su tuna mashi idan kuma ya tuna ya zo zai aiwatar su za su ja daga su tsaya ko da kaka wannan alheri sai an tabbatar da shi yayi wayannan su ne wazirai na kwarai da kowane shugaba yake bukata to idan Allah ya azurta shugaba da irin wayannan waziran aikin addini na tafiya daidai ba za su ci da ta ina zai suka shi ne bai sai ce ba aikin alheri ba bai sai ce ba a gina addini ba bai sai ce ba a taimakon jama'a ba bai sai ce bai sai ce yana kai na zai bullo da kai da Allah ai shi shugaban bai da ma wani tasiri na shi na kai shi ai wasu ne a gefe suke juya shi sai abin da suka fara shi ake yi da Allah na munafika har yanzu akwai su ko babu su to yanzu ta haska maka da mutum ya zo maka da wanda ka ce to mustamanafiki kin fai kada da ba da dafa min aka bari Allah ya riga ba mu labarin Allah ka gafarta maka sai Allah ya burka ga musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce musu uzunu khairin lafu. annabi kunne ne amma kunnan da yake sauraron alherin da zai amfane ku duk abin da kaga an kawo masa ya karba ba ya karba bane dan wane ya kawo sai da ya auna ya tabbatar da abin da aka kawo alheri ne a gare ku kamin yi ne kamin ya karba ne qul uzunu khairin lafu. yu'minu billahi yana imani da Allah wa yu'minu bil mu'minina abuna wa yu'minu lil mu'minina sannan ba kowa yake surare ba yana karɓar magana ya da ita ne in ta fito daga bakin masu imani da gaskiya ta fito daga bakin masu imani da gaskiya mutane suka kawo maka shawara ka jarraba haka ta zama alheri suka kawo maka shawara ka jarraba haka ta zama alheri suka kawo shawara kake karba. ka jarraba wani abu da ban ka an shiga bala'i suka sake kawo wata aka fita daga bala'i suka kara kawo wata ta zama alkhairi jami'in jini sun kawo shawara ba za ka saurari ta ba to shi mu munafiki da ba nasara yake so a samu ba kuma yake so a samu sai luwa to wannan abin yana kona masa rai yaya zai ya sa shugaban ya daina karɓar shawarar masu ba shi shawara a gina addini to bari ya nuna wa shugaban kamar shugaban bai san me yake yi ba ai suwa da ne suwa da ne suwa da ne ko me ke faruwa daga nan sai sa shugaban in shi dage masa rawa a ka sai ya daina sauraron waɗanda za su taimake shi gina addini to daga nan buƙatar munafiki ta tabbata sai addini ya samu mai sai addini ya samu matsala Allah ka zare mana na munafiki Allah ya ce wa yu'minu lil mu'minina lil mu'minin wa rahmatan lil ladina amanu minkum shi wannan annabi da kuke suka kuke cutar da shi wallahi rahama ne ga masu imani a cikin shi yasa duk inda shugaba yake na kwarai zaka ga ya zama rahama akan talakawan shi daga yadda ake gane shugaba na kwarai ne ko ba na kwarai bane za a duba ga rahama ya zama akan talakawan shi ko azaba ya zama akan talakawan shi Allah mun gode maka Allah mun gode maka bude a izalance abin a izalance wallahi shugabanmu ya zama rahama a gare mu har ya ni kadai na gada haka ana rama kai kadai ka gada haka jiji kai kadai ka gada haka gara ta agaji na kasa injiniya yan agaji sun gano wannan sun gano rahama ne kaji da rasa agaji yake wallahi rahama ne da rasa agaji tun ina karmi ke zana da a wani taro gaya nan zo in kariya nake zai ce kariya nake na zauna da shugabannin izala wannan waɗanda suka shugabanci izala tun daga kafa ta har zuwa yau ya ce babu wanda bai aiki da shi ba babu wanda bai aiki da shi ba ya ce kuma duk sun yi ƙoƙari sun taimaki addini Allah ka musu albarka ka gafarta musu Ya ce amma dukkan su babu wanda Allah ya ba nasara ya samu gina addini kamar shugabanmu da yanzu Sheikh Abdullahi Balalau ba ta kai sama da wannan magana ko kada yana maka marayu sun shaida ko su shaida ba zawarawa sun shaida ko su shaida ba yan agaji sun shaida ko su shaida ba ko ta ko ta shaida ko ta shaida ba yan agajin da ba su gaji ba sun shaida ko su shaida ba rundunar gaji ya yi ji ya tara bai fada wai su ba su shaida Ko ko suna shugaba addu'a ko Allah ya sa shiga aljanna ko da zai ga kansa a cikin aljanna bai san da ya shigo ba yau to dole sai na sai da shigo idan da gidan cikin aljanna dan aka tambaye mu zan mu ce shi da yake na dini a duniya yasa wannan shi ne shugabanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan kaga shugaba ya zama azaba kan al'ummar, ya zama musifa kan sa ai rashin sa'a ba shugabanci ne irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma zaka ga gane shugaban da ya zama rahama ga al'umma duk lokacin da kaje shugaba waɗanda ke kewaye da shi suka fi kowa kusa da shi su suka fi kowa ƙaunarsa su suka fi kowa san shi su suka fi kowa gane girman shi wannan shugaba ne na ƙwarai shugabancinsa irin shugabanci ne na annabi Muhammad da annabi yake koyi saboda suwa suka fi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai duk duniya suwa suka fi kauna annabi suwa suka fi ba da ransu domin su kada darajar annabi an kawo wa annabi sarar takobi sahabi ya daga hannunsa ya tada takobi aka gunde da hannun sahabin a uhudu wannan abin ya faru uhudu kafirai sun hangi annabi su gace to ga yi can yau sai mun ga karshen sa aka rinka masa ruwan kibau abu da jana zuwa yin lullubu a kan bayan manzan Allah salasalar duk kibau da ake harbowa a kan bayan su suke jinta kamin ya samu kau da annabi daga inda annabi yake a ba annabi kariya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda zaka iya tabawa ko ina kibiya ne sai ka ce bayan mushiya bayan bayan wannan sahabi ba inda zaka iya dafa ko ina kibiya ne sai ka ce bayan mushiya saboda ya kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wannan yake gwada maka abinda wannan yake gwada maka yadda suke tsaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba wannan ba mata ummu abara ko kace ummu abara duk yana dauka ta zo da mijinta yakin uhudu ta zo da danta a yakin uhudu ga mijinta ga ƴaƴanta guda biyu tana tsakiya yaƙi ya kai yaƙi da tana jiye marasa lafiya ne ta ce ina ita ma ta ɗauki takobi ta ɗau majanyi ta ɗaura a da ga takobi ta ja daga akwai wani kafiri shi kada yana iya fada da mutum ashirin a lokaci daya saboda bala'i karfin shi ne ya yi yana kan doki ya hangi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburo da dokin shi da takobi da fi annabi ummu amara mace ce ta tare gabansa. ta tare da ta da takobi da hannu kafirin nan da ya so inda take ya daga takobi ya kai mata sara irin saran bari in fitta wannan in wuce inda nake so da je duk sahabi da ke hango sannin sai da ya rutsa ido ya sanda kai ƙasa. an san ita kan sai dai lahira a hadu da ita amma umu amara tana rike da baka abu da garkuwa tana rike da me garkuwa ta fata dorina ita ma garkuwar manzo Allah ya ga wani soja ya falle da gudu da yaki yayi yaki manzo Allah ya ce ya kai soja mu hana ka gudu ba amma don Allah garkuwar ka ta jifa umu amara za ka mata amfani ce umu amara ta ce na me ce rike kiye gudu yadda ake ta samu ta samu garkuwar kenan garkuwar da fatar dorina aka yi ta garkuwa ce mai ƙarfi amma da ya kawo sara ta duka sai ta daga garkuwar da ya sari garkuwar saboda bala'in ƙarfin shi da kaifin takobi, sai da takobin ya kuda garkuwar ya huda majanyin umu amara ya isa zuwa ga kafaɗa ta amma bai mata rauni sosai ba bayan ya zara takobin sai ya dauka zai ga ta fadi sai ga bata fadi ba sai haka ya juyo da doki ya sake kawo mata tsara juya wannan da zai yi kamin ya juyo kuma amara wal fauru da gaggautawa da ta zabu da ta sa takobin da ta kwakushi kafafun dokunan da shi da dokin nasa sai da suka kulikulin rakiya a wannan wuri manzon Allah yana daga nesa sai da aka ji annabi yana kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a lokacin ya kira yayan umma amma ra yake za ku je ku taya mahaifiyar ku suka zo suka taya ta aka kare sa wannan kafiri saboda kaunar su gawa annabi Muhammad duk shugaban da kaga wai da ke kusa da shi sun bi kwa gaba saboda sun suka fi kwa sanin shi in dan cewa cewa ne in mugu ne sun sani in kaga sun fi kowa sa to na kwarai ne amma duk shugaban da kaga wai da ke kewaye da shi duk wanda za ka ba nasa kuja gefe zai iya zage shugaban amma sai an zo a gaban sa ne eh. shugabanci ya yi fele shugabanci ya yi ne shugabanci ya yi fele wannan shugabanci ba a kirka shi shugabanci ne ya samu nasara Allah ka tsare ni. shi yasa Allah ya ce wa rahmatan lil ladina amanu minku rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku ya Allah ya ce wal ladina yuzuna rasulullah waɗanda suke cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum azabun alim suna da azaba mai radadi Allah ka kiyaye mu da cutar da manzon Allah sahabbai sun kasu kashi biyu su sahabbai ba sa cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan amma suna iya cutar da shi da kuskure amma yadda mata kama tana iya mai cutar da kai da kuskure ɗanka yana iya cutar da kai da kuskure amma ah, ba da gangan ba in suka gada cutar da kai ma sai kamar masu fi ga damuwa to amma munafukai suke cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan shi yasa sahabbai inda suka yi abin da zai cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga Allah ya musu gyara ya za ga da wannan suratul ahzab

ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق نعم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب واي ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما الله يجعل الذين آمنوا يقول أن إيماني la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ayyun zalalakum sai an ba ku izini to dan ce sahabi kare shiga gidan annabi sai an ba shi izini wace kai na abokin ka zai shiga gidan ka ba izini in ayi magana ce baka san alaka mu bane we have been together for long <laughs> you will be together in hellfire you will continue to be together bad waya to hellfire dukkan alaƙar ka da abokinka ta kai kan alaƙar adabi da sahabbai Allah ke duk da aka su shi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba su ila ma'abin ghayra nazirina ina akan dafa abinci a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tudu sahabbai kada sahabbai ku ce bari ku shiga ku je ku zauna ku jira har sai mata sun jama abinci sannan a dauko abincin a bidu a ku jira a wajen an gama an ce a shiga a ɗauko to sai a ba ku izini ku shiga ku ɗauko walakin idza du'itum sai dai idan aka kira ku aka ce ku shigo to fa da ku ku shigo fa idza ba in kuka ci abincin fanta shiru to kowa ki kauri ga sai iska wala musta'disin li hadith kar ku zauna cikin gidan manzon Allah ku tahira wata gida annabi na so shiga daki ya fanta wata gida ya gaji gaya da kunya ba zai cewa ku tashi ba an takura shi ko ba takura shi ba an takura shi sai Allah ya inna zalikum ku zo ku na ku ta hira cikin gidan yana so shiga daki ya huta ya gagara kana yau jindabi yana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in sahayi min ko sai da da jin kuyar ko zai ga kowa to wallahu la yastahi min alhaq Allah bai jin ya fada gaskiya shi Allah bai jin ya fada gaskiya shi Allah ya ce fa iza sa'altumuhunna mata'an idan za ku karbi wani abun amfani daga hannun matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku tambaye su su ba ku ku hunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayi hijabi ta bayi shamaki sahabi Allah ya ce bai yadda ya huɗa da matan manzon Allah ba kai tsaye duk duniya ba mai tsarkin sahabi a maza duk duniya ba masu tsarkin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne amma da amma Allah yake su haɗu su gauraya ba sai an sa shamanki sai kai kada da boko mai tunani irin na bature dan boko mai tunani irin na bature ya dan boko yake shi ne zai dawo sha biyu dare ko karfe daya ya samu abokinsa da matarsa a danin tebul ana shan shayi ana tafawa ana dariya ana kallon talabijin ransa ba zai baki ba in ya ya gasu daga can zai kamin ya shiga ɗaki ya fito sai ce hai kowar shi ya girma ne a bulgaria <laughs> hai yawa da ta ce hai baby ga wani katon ita kuma da wata 'yan riga rabin mamanta a waje wuyar ta waje watakila gashin kanta ma gaba daya waje sai ka lalle ta mutumin kana nan sai mata ta ce yana na abin lokaci lokacin baka da yakan kawo mana ziyara nan You're going to, oh God, it didn't come to me as a surprise. Because he is my best friend. Whenever I am absent, he used to take care of my beautiful wife. wai ba abokin shi ne duk sanda baya ne shi yake kula da kyakkyawan matarsa ba ka da hankali da aka yi wa marasa hankali ke ka zo na daya wallahi karka yadda ba wani abokin ka da aka ce rike shiga gidan ka baka wallahi wata mata ta kira tana tambaya ta ce malam na shiga musifa na ce bai faru ta ce wani irin miji Allah ya haɗa da shi bai da kishi sai ka ce ya ci dama alade haka abokansa ke shigowa gida sai ce wasu in cire hijabi ya fito daga ni sai ya riga kaina a waje wuya na komi na a waje wani zo yana sabi nasu abinci in na yi magana su ya za su gane ya auri kyakkyawar mata an shi sai ya zuba kudin sai ya auri kyakkyawa. ta ce lannan bai nan sai wani abu ya faru ta ce na da wasu aikace aikace a kicin na juya baya a shi wani abokinsa ya shigo abokinsa ya lallabo ta bayana ban sani ba sai ya sa hannunsa ta baya ya rufe mai ido ya jawo ne ina banna da jikinsa wai sai ce mawai guess who wai ta canka wane ne rufe mata ido ka jo take ga saka wai ruwa sanar da yara ke ya manne mata fa ya jawo ta ya rike ce ba da zanta kai da ya fara ciwo to ban yi ba ce ba fata ba ce hankali na tashi na kama hannunsa na balle na juya da injine shi na ce Allah ya shiga tsakanina da kai na gaggiya masa abin da zan iya gaya mashi duk abin da ya fito baki na na shiga ɗaki na kulle na zauna kan gado ne ta kuka mijin ya zo ya same ni ido na ya yi jawur na ya kuka har na gani ya ce mai ke faruwa na ce abin da na gaya maka ba ka ɗauka mataki yau kaji kaji abokinka na wane ina kicin ya zo ya kama jikina ya kama idanu na wai rufe mai ido wai na gefe wane ne wai sai kalle na ce is that all wai ya abin da ya faru kenan na ce ban gane that all ba Na ce what and so what what is wrong there wai ce ne to ne matsala a cikin wannan don yanzu ya kama idanun da? ɗan bugu ne shi a wajen sau na duba laifi ba ne wallahi ko abokin ka ga duk sanda shigo gidanka sai ya ma mata ka kyauta dauki mataki wata da baka yi wa mataka yau ya shigo ya bata dubu ɗari biyu jibi ya bata ɗari da hamsin gata ya bata dubu ɗari citta ya bata kyautar dala ɗari biyu shekara nan ka hange ba baki wani janar janar ta gina wa in yi ɗan kwana biyu bai zo ba sai kuna yi da ita da tsakar dare kuna fira wai ina labarin na ta'ala kan ya kwana biyu bai zo gidan nan ba to wallahi dauki mataki akan na ta'ala matan da suka fi kowa imani da bazan da suka fi kowa imani Allah ya ce bai zai zaure ba wanda zai ce saboda mai Allah ya ce zalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna a sa shafaki a tsakani shi ya fi kawo tsarki a zuciyarku da su ji Allah madaukakin da sai Allah ya ce ma kana da kuma tu zu rasulullah bai dace da ku ba ba ma al'ada kuce ko dabi'a ku ba ku sahabbai ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ba ku sani ba sai Allah ce ga wata dokar da ita ma ba a yi da ku ba wala an tankihu azwajahu min ma'alihi abada yadda bai dace ku cutar da shi ba haka nan bai dace ba Allah bai yarda ba ku auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kiyama ta tsaya shi yasa duk matan da manzon Allah ya mutu ya bari babu wacce ta aure har ta bar duniya saboda Allah bai yarda ba saboda su ne matansa a aljanna su ne matansa a ina? a aljanna shi yasa ba a yadda wani ya aure su ba ko bayan mutuwa sannan duk wanda za su aura ɗansu ne domin su iyaye yawa ne annabiyu aula bil mu'minin min anfusihim annabiyu aula bil mu'minin min anfusihim wa Allah ya ce wa azwajuhu mata mazala sallallahu alaihi wasallam su iyayen mu'mini ne mata mazala iyaye iyayen mu'mini ne uwa za ta dan danta to shi yasa aka bar duniya ba su yi aure ba ba su yi aure ba saboda uwa ba za ta aure danta ba ba sai da an gara karatu to amma dan shi ya ce shi ba uwar shi bace kuka ce dama mun san ba uwar ka bace shi uwar shi mun san ta ana rama wace ce uwar shi fa umuhu fa umuhu أمه هاوية وما أدراك ما هي وتفا نار حامية الله كرمه من هاوية الله كغفر Allah ce inna zalikum kana inda Allah azima wannan abu ne mai girma a wajen Allah me wannan yake gwada mana sahabbai da gangan ba sa cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma munafikai ba su da gangan suke cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yu'duna rasulullahi lahum azabun ali duk waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin munafikan nan azaba mai radadi tana nan tana jira su a ranar tashin ba, Allah ka gafarta mana shi da Allah ya ce wa rahmatan lil ladina amanu minkum والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم في الله يسمي يا جماعة رب يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا Allah ya ce ya halifu na billahi lakum li yuzuku suna rantsa muku da Allah dan yarda da dan su samu yardar ku shine yahlifuna billahi lakum liyurduku suna rantsa muku da Allah wayannan munafikan cewa suna tare da ku dan me liyurdukum domin su yarda da ku domin ku ku yarda da su Allah ya san bata wakan su lokaci wallahu Allah wa rasuluhu da manzansa a haƙo su suka fi cancanta ayyurduhu su yarda da su in kano mumini in dai su masu imani ne maimako a ce su yardar da Allah da manzansa sai aka ce an yurduhu su yardar da shi in kano mumini in dai masu imani ku gane karatu wallahu wa rasuluhu ba a bace Allah sai aka bace wa manzan Allah sallallahu alaihi sai aka ce a hakku su suka bi cancanta an yurduhu su yardar da shi ko ya kamata ta rubuhu ma yarda da su su biyu Allah wa rasuluhu ahab rubuhu ma illa rasul ne haka za a fada in ka dubo minina amma da sai ka ce wallahu wa rasuluhu ahab sai ka ce ayyurduhu hmm. labirin sai zo labirin guda daya ba su biyu ba in ka dubo mini inda su munafikan da mu ne da gaske me yasa aka ce rubuhu ba ce rubuhu ma ba malamai suka ce dalilin shi ne duk sanda aka samu shay'ani mutalazimani abubuwa guda biyu masu lizimtar juna a wajen hukunci la ya kare kare ba ta rabuwa to idan aka zo ana iya ba su damiri ne ba sai an ba su daban-daban ba a nan gurin ana maganar yardarwa ne yadda ya zama wajibi su yardar da Allah haka ya zama wajibi su yardar da Annabi Muhammad yadda ya zama wajibi su yi Allah da haka ya zama wajibi su yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda ya zama wajibi su so Allah haka ya zama wajibi su so Annabi Muhammad a wannan hukunci Allah da manzo sun yi tarayya akan hukuncin ba za ka iya rabawa ba an na'am ba wasu yi tare akan dukkan hukunce-hukunce ba a akan hukuncin da aya take magana a kansa ah. an gane wannan to anan kana isa lamiri daya ba sai ka sa lamiri biyu ba wani haizu bai gane ba idan na ce jiya na ci to an tabe ku tsakaninku da Allah to kawai na ci ko har da miya me yasa ban ce jiya na ci to da miya ba saboda a wannan hukuncin tuwo da miya ba su rabuwa ba su ne? ba su rabuwa da maka ce gaya a al'ada da aka sani sai an sa ke nan idan na ce maka na ci tuwo ban kira miya ba kai a kwakwalwarka ka san ba gaya na ci ba mai na ci tuwo da miya da domin shai'ani mutalazimani la yaftarqani kaga da wannan na ce je na sha hura hura kawai da sha ko hada nono hura da da nono da yasa ban ce je na sha hura da nono ba saboda tare suke shi yasa hatta a yaren turanci abubuwan da ke lizinta juna irin wannan pronoun guda da yake ba su damir da yake ba su ba ba su pronoun guda biyu pronoun da zai nuna abu biyu al'ada ce shinkafa da wake a dafa su karigo? ha? sai a kira su rice and beans to inda zai turanci zai ce shinkafa da wake na kan tebur sai ce rice and beans is on the table bari ce a on the table ba why saboda rice and beans ke ari. lazima ne bread and butter is on the table not are on the table hmm. so babu za ka kawo sai ka san wanda za ka kawo to shi na kace wallahu wa rasuluhu hmm. a haƙo an yurduhu yana daga abin da ya matar da ƴan ƙala ƙato yana daga abin da ya matar da su sai su samu aya ta yi magana saboda ba su san a hakam na ƙur'ani da Allah ke magana da mutane ba sai gaji mutum ya ce ah, ya za a ce aiki da hadisi bayan Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ana rama fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minu a wani wuri ya sake cewa fabi ayi hadisi da wani hadisi bayan qur'ani suke yin imani to qur'ani ya ce dan me ga qur'ani a hannunka kuma zaka je kai imani da wani hadisi wata Allah ce da wani hadisi bayan Allah da ayoyinsa qur'ani kenan suke imani ke da wannan ayoyi guda biyu sun nuna ba a yadda kai imani da hadisi ba sai dai kai imani da me da qur'ani duk wani hadisi bayan qur'ani kada kai imani da shi su abin da ba sani ba da aka ambaci qur'anin nan to hadisin yana ne hadisan suna ne suna ne saboda shay'ani mutum hajjima kamar yadda Allah da manzo suke a wajen bada umarni To kona za ka tambaye shi kace to na bi fa bi ayi hadisin ba da huyu minun ke da wannan hadisin ana nufin buhari musulun yake su ake nufi hadisin annabi wani ma yau gushin ka ce duk hadisan da kuke jana magana fa yayi yayi mafarki ne wa kazalika yaji tabi ka rabu ka wayu allamuka karanta wa raita wa kazalika yaji tabi ka rabbuka wal mu'min يعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على ورث من قبل إبراهيم وإسحاق نعم إن ربك عليم حكيم Allah ya ce kazalika yajtabika rabbuka kamar haka ubangiji ka zai zaɓe ka mahaifin annabi su yana gaya masa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith zai sanar da kai fassarar tafarki qalu ala alamin قالوا الله أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين suka ce mafarki ruwan kwashe-kwashe ne a bugas saboda haka hadisan nan duka yayaye mafarki ne to na ji kenan da inda muka ga hadisi a qur'ani hadisin annabi ne kwarai sai ce tuni kuma yana da aya a qur'ani da Allah ya ce duk wanda ya kare ta hadisi زي شبوني على هيرا إذا آيرتك ألا تزرني ومن يكذبه وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث الله تكبر جوالي كريت وانا حديثي sanarsa da rijo min haisu la alamu za mu mutu istijraji ta dama kama su ta inda ba ta tsammani ta to nan ba hadisin annabi ake nufi ba nan ba shi ake nufi ba ai da aka ce bi hazal hadith shi ne matsalar ka kirkiro fasara sai ta wahala tafi mawanda fasar da muke ta dauki ba da ne yan riga wani malami zai ce to mun ji mu ga akwai ma qur'ani izala ba a kawo mana ayar da Allah ya ambaci izala qur'ani a kawo mana aya amma ga akwai muka ce na ka ambaci ga, suka ce Allah ya ce wa Allah wistaqamu wa Allah استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا الله يتوى على استقاموا da dukkan مسلمين za su tsayu طريقة dariƙati akan dariƙa la tsayanahum ma daga daga da mun shayar da su mai yawa to ku kawo mana inda aka ce wa Allah ala al mu ga mu kowa ya ga mu baki karara wa Allah ala tariqati to idan aka ce wa Allah wasta mu anil risalati wanda ce gaskiya kun zo da hujja mai karfi a shakka qur'ani ma yadda Allah ya ce wa Allah wasta mu ala risalati wannan babu shi dole ne ga Allah rama ba sani ba Allah rama akwai aya da aka ce wa Allah wasta gabu to ba yadda aka ce wa Allah wasta mu ala risalati muka ce kenan da yanzu abu da kuke so ku gaya mana shi da in mun ga dariƙa qur'ani da dariƙar ku ce ƙwarai ta musu sai muka ce to mu ko mun ga yadda Allah ya ce dariƙa hanyar zuwa wutar jahannama ce ان الذين كفروا وظلموا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أها إلا طريق جهنم خالدين فيها Allah ce inna ladina kafaru lan ka fa tawzana wa suke zalunci lam yakun Allahu la yaghfir lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala li yahdihim dariqa ko ba zai shirye da su dariqa ba illa dariqa jahannama shirye dai dariqar jahannama ne to kaga lamari ya shi dariqa ta zama dariqar jahannama kuma an shiga kari da a a wanda ba ta mu bace ba ta mu bace wannan ni ba na yadda ba ta mu bace ni ba na yadda ba ta ku bace a wacce sai ba ba ta ku bace wata dima ba ta ku bace kamar yadda wannan dima ba ta ku bace ba sai ku an gane karatu shine matsala ka kirkiro kanka fasara yanzu kaga lokacin da izara ta yi wa'azi a daina fadi ana gaida mutane sai aka ce ai an samu ayi da ta ce a fadi kasa a gaida iyaye muka ce na da aka ce sosai isra'i واخفض لهما جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله يتهيأ يا غدا بيو كشفت da masa fikafikan tausayi da rahama aka shi to ai shifta da shi da ka fadi kasa ga ko shine ma dan dawa suka ce eh muka shi to ga wata aya mun sake samu Allah yana magana da annabi yace wa kafir da na haka liman tabaka Allah ya manzo Allah duk da ka da mai imani ka shimfiɗa masa fikafikansa da shimfiɗa fikafikai shine ka fadi zaka ka na. ko ko a fasarar na kina annabi ya da masu imani ya zai yi ko eh ya haɗu da abubakar yaya ne haɗu da umar umar shi ma mai imani ne usman aliyu wanda fasara ta kama hankali ta kama hankali kullum karka da kace zaka kiro wa qur'ani ayar Allah zaka yi ciwa sai ka jida wa kanka aiki sai mu samu toci da bakin batin takwas sai mu dan haska ka je kowa ya Allah ka gafarta mana amin shi yasa Allah madaukakin sarki ce wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in eh, kanu mu'minina Allah da manzon sa suka fi tantance ai ne a yardar da su in dai ko kasance mai imani sai aka ce a yardar da shi to dalilin da sa aka kawo wanda pronoun da yake nuna daya ba yake nuna biyu ba Allah ta'ala ya samu dace ga alama lokaci yayi nan za mu tsaya sai gobe kuma za mu ji annabi da sahabbai suna kan hanyar zuwa tabuka me ya faru akan hanya har yanzu ba mu kada ta tabuka ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi